Assalamu alaikum tare da ni maman Sidra to na san dai yau za a ce Umma Sidra da me aka zo mana to da sabulun tsarki na zo miki na ce kina amfani da sabulun tsarki ko har yanzu to shi dai wannan sabulun tsarkin masha Allah mun inganta shi da magunguna sosai kusan kayan mu is natural baya bada matsala sai dai yayi gyara sosai ma sannan gurin nan fa ya kamata ko da yaushe a dinga tsaftace shi ko baki da infection barantana yanzu infection ya riga ya zama ruwan dare shi yasa muka yi wannan sabulun masha Allah ko baki da infection ya kamata ki amfani da shi sannan ga masu fama da matsalar infection ƙaiƙayin gaba warin gaba ƙuraje fitar farin ruwa so duk wannan sabulun zai taimaka sosai saboda yana maganin infection sosai da sosai kamar yanda kuke ganin shi ko ina zaki iya yawo da abinki zaki iya sa shi cikin jaka ki yawo da abinki saboda musamman ma idan kin fita biki suna ko wani gurin ma banɗakin haɗaka yana da problem sosai da sosai kowanne zai je ya tsugunna sannan ana ake ɗaukan wa'insu cututtukan ma Allah dai ya bamu lafiya shi yasa muka inganta shi da wannan roban wanda zaki iya sa shi a cikin jaka abinki ki ki yawo da shi duk inda kike so duk inda kika je kika tsugunna so kina da kariya <laughs> kina da kariya a cikin jaka insha Allah zaki ɗauka ki wanke gaban ki so koda ma akwai cuta a gurin ki ga zai miki magani dan an ce rigakafi yafi magani ko ba haka ba masha Allah ga masu kuma sari mun muku wannan insha Allah ga ƴan sari gashi wannan mun yi shi sannan mun sa shi akan farashi mai sauƙi insha Allah yanda ma in kin siya zaki samu naki sannan wannan muna iya bada shi ne da kan rabin dozin abin da yayi sama ma'ana guda shida zuwa sama sha biyu ashirin da hudu yanda yake buƙata masha Allah Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai Hidaya kashi na 35 Abade TV kawai yake kallo, kaka ta miƙe tsamta ce, to wallahi babu na da wannan ya shawarar ta duk aure. A rasa wanda za a ce za a ba daya sai shirin? Yaron da hayyo uban da ya haife sa bai san zuciya ba lemu karere? To ma ina da daya za ta kai gantsami wa mutumin nan. Anya kuna tsoron Allah kuwa Amadu. Sannan ko ku ba a musu auren dole ba balle da daya. To ba ruwa ruwana. Shirin kuma da tuntun na yi masa mata 'yar gidan rakiya. Ai magana na nan bata mutu ba, lokaci kawai ake jira. ashe kuma dai kwaɗayyu ne ban sani ba daga ganin uban da gwamna ne sai ku fara kokarin maƙala mata ku da ba shi da tarbiya ba shi da kirki a tare abba da bafa suka kalle ta bafa ce subhanallah haka ta zare masa ido ta ce eh din ba kwaɗayin ba ne ke ɗoyiniya da ku za ku ce min subhanallahi mutumin da ko zo ba ta taɓa haɗa sa da ya ba balle tafi za ku wani ce a aura masa ita duk ina lura da komai ni ba ciya ba ce takama da ya dinga nuna mata cewa gidan ubansa take duk ina lura to me kuma daga ganin uban yarinya babban mutum ne sai a nemi makala mata sangami ban mutum To ya zati da shi fi sabilillahi jama'a? Mikiwa Abba ya ce sai da safe ta ce Allah ya tashe mu lafiya da ya fice wasa daga fala. Babu ya ce haba kaka. Kaka ta tsuke fuska ta ce kai kai ma sai da safe na sallame ka. Mikiwa ya nufi kofa ta ce hukumanci ni yar gaskiya ce kai ni ko da ma suna son junansa ba zan yadda wannan katon ya aure ta ba. Ya zati da shi mutum kan sami mai haka gashi soja ya je ya hallaka 'yar mutane a shiga uku. Balle ma ba shi da hali kwata-kwata wallahi. yaushe da ya zo min gaisuwar mutunci har na manta to ni san inda amir ya je san musa ya zama ɗansa duk da shi ma amirin haka yake ai ranar an amir hidaya da abbanta suka koma abuja suka bar hidaya tare da mami da mami ta ce min sun koma boko amir ji dai kamar ƙara raba ta za a yi da hidaya amma ko kaɗan bata nuna haka ba ta danne zuciyarta sosai amma har da ta so ta tafi da hidaya a sata a wata makaranta a can abuja ba ta da zaɓi ne don haka ta batta suka wuce da abbanta hidaya na haɗa abubuwan da za ta koma makaranta da shi don gobe za su koma da yamma farida ma na ɗakin amma tana kwance tana danna wayarta hidaya ta ƙarasa kulle jakarta tana kallon farida ta ce in dafa indomi inda ke farida da ke kallon sikirin ɗin wayarta ta ce a'a hidaya bata ce komai ba ta juya ta fita daga ɗakin karfe sha ɗaya saura ne na safe su bi kawai ne a gidan don mami ta fita ofis amma ta ce ba daɗewa za ta yi ba daga can ma za ta yi musu shofin. hidaya ta gama dafa indomin tana zuba masa a different plate ita da farida duk da ta ce ba za ta ci ba amma ita ta dafa ta ji kamshin turare ya cika hancinta jiwa ta suka ido hudu bata san lokacin da ta saki tukunya hannunta ba a rikice sauran indomin ciki ya zube kan gas ya karasa cikin kicin din da sauri ya janye ta daga wajen ya ce ayu oke jikinta ya ɗorawa ta ce no gaba ɗaya ta rude kallon ta kawai yake can ya ɗore fuska ya ce dudanki ne ni da sauri ta girgiza masa kai ya ce to me kika zubar da indomi daga gani na kamar za kuka ta ce tsorata ne ya ɗau plate ɗin indomin da ta fara zubawa ya miƙa mata Amsa Amsati bata yadda ta kalle sa ba. Yace ina Farida? Tace tana sama. Farida ce ta shigo kicin din, waya kara a ta a daidai lokacin. Dakatawa ta da farko bayan sun haɗa ido da Shirin. Cin ta miƙa mai dai wayar tace, "Mami tana son ta yi magana da ke." Karɓa ida ta daga kunne, a hankali ta ce, "Ina ji mami." Mami tace, "Ku shirya yanzu." Shirin yana kan hanya, zai ajiye ku a gidan babba ku yi maka ka sallama, sai mai duku gida. Ida ta tace, "To, mami ta katse wayar." Ida ta miƙa ma Farida ta amsa ta fice daga kicin din. Idan ya fita ta haɗa ido da shirin ba, ta ajiye indomin za ta fita, ya ce, ɗauki ki wuce ki ce. Ɗauka ta nufi ƙofa ta fita ya bi bayanta. Ɗaki ta kai ta ajiye don ta ji ya ma fita a ranta gaba ɗaya. Ganin Farida a kwance ta ce, ke ba za ki ba? Farida ta ce, eh. Shiru ta tana kallanta, can ta ce, to ai ma mai cewa ta yi ni da ke. Farida ta ce, na kira ta yanzu na ce ba zan iya zuwa ba. So ke tafiya ke. ina fama da ciwon mara. Idan ya taɓa ta fuska ta ce, to ni kaɗai zan je? Farida ta ce, ga wanda ya zo tafiya da ke kice ke kadai na san zaki so bin sa ai ba bata tanka mata ba ta sa hijab din ta fita ganin shirin baya falo ta karasa wajen cikin mota ta same sa zaune ya kara a sa ganin da ya katsewa yana kallon ta yace ina farida ba bata kalle sa ba ta ce ta ce ba za ta je ba yace hakin ci abincin ta ce um gude francis ta yi ta shiga ta kulle ta da mota yi suka bar layin sai da suka ɗau hanya ya ce in tambaye ki mana idan ta ɗanyi shiru sai da ta kamar ba da ita yake ba Cin ta juya suka da ido ta ɗauke idanta da sauri. Ya ce tsoron me yake min? Ta ki cewa komai. Ya ce to yanzu idan kika gama a gida ɗaya fa ɗaki ɗaya ya zaki ki rana? Lokaci ɗaya ta ɗan zaro ido sai kuma ta ce a hakan ma ba zai taɓa faruwa ba. Wani murmushi bai ce komai ba. Ta kalle sa tana imajinin dama shi ya iya murmushi. Can ya ce haka yake gani? Bata fuska ta ce eh mana ta yaya za mu gama a ɗaki ɗaya? Ya ce zan nuna miki ta yara na. So sai na ci gaban ta ya faɗi hakan ya saka bata kuma ce masa komai ba shi ma bai ce komai ba har suka isa gidan babba ta buɗe motar ta sauka ta wuce ciki ya gidan da kansa da kujerar mota ya bi ta da kallo kaka ta ce ya na garan ki a bace kamar wani ya cuce ki sannan waye ya kawo ki kin cewa komai hidaya ta yi tana zaune akan kujera aka buɗe kofar ɗakin shirin mai shigo kaka ta ce waye wannan kuma me ya da tafiya ki da shi ni fatu hidaya ta ki cewa komai kaka ta ce aniyar Amadu da umar da ya tabi su me kuma na haɗa da shirin ya kawo ki waje na akwai wani abin da ya haɗa ku da shi ne ban sani ba shirmi ce za ki sani kwanan nan kaka ce ni dai ba ruwa na ni ban ma taɓa ganin inda aka faso da cikin gari ya yi ta gantala ba ba a kai su daji ya yaƙi da 'yan ta'adda ba shirmi shafa kansa ya murmushe ce ke ma 'yan ta'adda ce dole in tsaya kusa da in dinga maganin ki shiru kaka tana kallon sa can ta zauna saman kujera tana matsa kwalla ina kallon ya ce ki sami ni a mota da kaka ya juya ya yi wasa ta bisa da harara ta da baki kakari na zaune tana ta matsa an ce mata yar ta'adda cikin dabara hidaya ta dawo yadda ta fice daga ɗakin duk rana basu yi magana da Khalil ba da yake da wayar Farida take kiransa kuma ganin duk yau Farida bata sake mata ba ya saka bata ma tambaye ta wayar ta ba can ɗakin sa Zainab ta shiga ta rufe sanin ta yi talin nan sa sai da ya kusa katsewa ya daga Murya can ƙasa da ce ya Khalil Jimriyar ta ce yau kin mance ni ina ta tunanin ki bari in kira ki daga haka ya katsewa ya sake kiranta tana ɗagawa ya ce gaya min me ummi ta fi so ya ta ware ido ta ce wai mamun mu ya kasa da murya ya ce ni ma mami na ce aiko ya hidaya ta ce tabbas mami tana son apple sosai da grapes sannan tana son hanta ga sashi kalil ya ce oke ta ce me yasa ka tambaya ya bude ido sosai ya ce ba komai kawai tana son sani ne yau din zaki wuce school ta ce an sai gobe na zo yi maka ka sallama ya ce ki wa? ta ce ni da ya shirin ya shiru sai kuma a hankali ya ce me yasa kake son bin me yasa ba za ki bi Junaid ba ta ce ya Junaid ya tafi aiki a shi ya ce shi shirin din baya aiki ta ce da safe yake dawowa shi likitan sojoji ne Khalil ya ce mhm, na gani ta ce za ka zo ne an jima ya ce eh mai yiwa ta ce mai yiwa ba za ka zo bayan gobe zan wuce school kamar za ta kuka ta kare maganar ya ce zan zo a hankali ta ce to sai ka zo ya ce insha Allah ya ƙasa da murya ya ce gami hidaya wai ki na farko dariya ta ce eh, yarinya da ni ni ai bana soyayya ya ce mm, ko ta ce e mana ba gani ya karama ba ya ce shekara ki na mutu ta ce kwanan zan kai goma sha bakwai shiru ya can ya ce za ki auren wanda ya linka ki a shekaru dariya ta ce a'a ni ma ban sani ba ya ce mm, to shikenan sai na zo an jima ana kira na yanzu a waya duk sai bata ji daɗin zai katse wayar ba a hankali ta ce okay bye ya ce take of yourself please ta ce and you too ya gida mata kai kamar tana ganin sa yana murmushi daga haka ya katse wayar kin fi dai daga ɗakin sa Zainab don ta sa ranta ba za ta bi shirin ba tana neman hanyar da za ta guje wa ganin sa daga ƙarshe kawai ta tafi ɗakin mun ɗin Zainab ta gaishe ta da koma ɗakin sa Zainab ta samu kulli ta kwanciyar ta hankali kwanci Dema tana ɗakin Hajiya Hauwa tare da Zainab da dawowar ta makaranta kenan kaka ta leko ɗakin tana kallon Hidaya dai ƙasa da murya ta ce wallahi na ji daɗin yadda kika tafi kika ɓuya abinki ya gama jiransa kamar ɗebabbe ya wuce kawai mutum ba tsoron Allah na gama sai wani makalimi ke yake yi ni dai ba ruwa na. ga abinci can na ajiye miki a ɗaki hajiya hawa ta dariya ta ce ta mace abinci a nan. kaka ta ce a to idan ya kama an jima ni da kaina sai in mayar da ita gida waye kuma shirin Allah na tuba dan banzan yaro mai mugun hali da ka ta yi ficewar ta sai kusan magarba hidaya ta shigo ɗakin kaka zaune ta dadda kaka da Junaid kaka na masa hira ta ware ido ganinsa ta tafi ta zauna ƙasa tana kallon sa ce yaya kaka ta ai yanzu zan tafi in kira ki dama wai rakiya ta ce ya zo ya tafi da ke gida kin san shi ma ya lalace yanzu baya gaida mutane Junaid da murmushi kawai yayi yana shafa kansa kaka ta kuma na ga duk yara mai kamar yana tare da damuwa na tambaye su me ya gaya min to ya sani ko ina da abin da zan masa in taimaka masa Junaid da bai ce komai ba Hidaya ta miƙe ta ɗau jakarta Junaid ya miƙe shi ma ya ce to sai da safa kaka sabulu kwara uku da soyayyen nama a leda daban ta ba hidaya ta ce babu komai a dakin da an banna a gandali na ce su banna in fara sana'a ko ta magi ce da manja sun ƙi gashi ni ba su dauke min larurori na ba dariya hidaya ta yi juna da ya fito dubu uku aljihunsa ya miƙa mu kaka ya ce ba kuɗi a waje na kaka gobe zan shigo insha Allah kaka ta amsa tana wani murmushi ta ce Allah ya maka albarka gobe ka dawo mai magana da kai tunda ita rakiya bata gane kana da damuwa ba ni na gane idan ma baka zo gobe ba sai in biyo ka har gida da sauri ce a zan zo kaka ta ce to ina sauraron ka bari in ji hawa ta sama mana canji in ba da daya ko ɗari biyu ce ta siya abu a hanya jini da ce a zan ba ta a madadinki kaka ta ce to Allah ya maka albarka da ka suka fita daga dakin tare da hidaya da ta mata sai da safe ta bi sa. a hankali jini da ke driving can yi ƙasa da murya ba tare da ya kalli hidaya ba ya ce gaya min a kasan kalli kallon hidaya Idan dan yi shiru sai kuma ta ban san sa ba, shine ne dai kawai yace min ya san ni. Amma muryarsa kamar na santa, na taɓa jin muryarsa. jini da ce, ai na kika taɓa jin muryar sa?" Ta yi shiru sai kuma ta lokacin da ba na gani. jini da kalle ta da mamaki yace ce, a ina kenan? Ta buɗe masa hannu alamar ba ta sani ba. No, ki tuno inda kika taba jin muryar tasa yanzu. Idan ita yi shiru sai kuma ta Allah na kasa tunawa, na yi iyakacin ƙoƙarina. Ya ce, ya kamata ki tuna. lokacin da ba ta gani ai ba fita kike ba kina gida ko da yaushe to ai na kika san muryar tasa bayan wani lokaci da girgiza kai ta ce na kasa tunawa duk kuma ce mata komai ba har suka isa gida ta ga motar Khalil a waje a tare suka shiga falon da Junaid Junaid da ba Khalil hannu suka gaisa ya gaida mami da ke falon ita ma sannan ya wuce sama idan ta gaida mami ta gaishe sa ita ma ta wuce sama Mikiwa kalli saboda kirmayarsa da ziyarar ke ta yi tun shigowarsa falon kusan mintuna goma sha biyar kenan yana kallon mami ya ce bari amsa waya mami ta ce alright dear Kofa yana baya fita ya tafi can kan ɗaya daga kujerun da ke ajiye a compound ɗin da round table ya zauna. Sani daga kiran ya shiru. ya ce, Khalil, me kake yin haka ne a 'yan kwanakin nan? Bana so ka sa kanka a cikin matsala. Na fahimci kana cikin sabuwar soyayya, burka ka dinga controlling ɗin kanka please. Ba wanda ya hana ka yin soyayya. Khalil da ke sauraron sai ce, wannan shine dalilin kiran da kake yi mun? haka Zayyad. ya ce, no, me yasa uga ne yake kiran ka baka daga kiransa? da farko ka bata masa shirinsa na kidnapping din Alhaji Ahmad abu na biyu Khalil ya dakatar da shi a hankali yace wannan yafi karfin ku kidnapping din sa inda ina raye ina nan bashi Zayyar yace ka ji ka ka dai san manyan manyan usoshin kasar nan sun tsaya mana ko kana so ko baka so dole sai an kidnapping din wannan mutum kafin zabi ya gabato Khalil yace sai ayi magani Zayyar yace duk wannan ma ba shine ba saboda suna nan suna shiri akan lamarin babban abin shine me yasa ka ki fitowa operation shekaran jiya bayan an sanar da kai mitin ɗin ma kuma da aka kira baka zo ba kalile ce na ce musu ina buƙatar hutu ina buƙatar hutu ko ba su yarda da abin da na musu ba ne Ziyar ya ce wannan wani irin shirme ne hutu na sati nawa wallahi bai ne ka ba hankali suna kula da duk motsin ka ba tare da ka sani ba ni kai na fahimta kawai ne ba wai gaya min akai ba kama san babu wanda zai gaya mu sanan ka san mi. da matsalar iyakai zai tsaya ma da sauki suna ganin kamar bakin mu ɗaya da kai duniyar sharban da mun haɗu ma yanzu duk fa sabon kana kwance a gida daga waya da yarinya sai zuwa wajen yarinya ni damuwa ta anan wace riba kake ganin zaka ci a soyayya da kwaila ko hannun da naga baka riƙewa me mun murarta. ka zo ga manyan babies a gari a jona ku amma ka ki ka makale mai yarinya da babu abin da zaka mura a tare da ita sannan ka sani wallahi gidan wannan innocent barista din da kake zuwa za su iya tracing su je can kuma ka san abin da zai iya faruwa lokaci ɗaya jikin kalil da ya shiru yana sauraron zayyar ya sanyi zayyar ya ce sanani ma kana jamin matsala ne da damuwa a gunsu suna ganin komai da kake yi har da haɗin baki na na san komai uga mun ga yayi alƙawarin harbin ƙafafunka, inda zaka zauna waje ɗaya tare da su Khalil dai bai ce masa komai ba zai yi kasa da murya ya ce wallahi Khalil tun daga koma gefe ka wani keɓance kanka abubuwa suka daina tafiya yadda ya kamata operation ko da yaushe babu nasara sai yanzu kana suke sanin amfaninka don Allah ka tsayar da hankalinka guda ba wanda yana yin soyayya da yarinya da ka haifa a haihuwa kaji amma ka daina wasa da sana'arka sanin karka zama butulu Uga arne bai cancanci haka daga gare ka ba kuma ka fa san irin yadda yake son kai yake ji da kai ganin gida yana tawa da tire dauke da drink da ruwa Khalid ya katse ya sa a flight mode cikin 'yan sakanni ta karaso ta ajiye tire din a table tana kallon sa a hankali ta ce are you okay ya kirkiri murmushi ya shafa gefen sa ya ce sure zauna ta ce mami ta ce in kawo maka ruwa ya kasa da murya ya ce thank you shiru ne ya biyo baya ta bude drink din ta ɗiban masa a glass cup a hankali ta ji ya ce wani class kike yanzu hidaya tace ce ss1 tattam zamu fara yanzu sai in shiga ss2 a zan rubuta wa ek shiru yana kallanta cin yace ce kin san me hidaya digiri girgiza masa kai a hankali yace ce na bar abubuwa da dama saboda ke saboda ke naji kawai zan iya sadaukar da abubuwa da dama ta katse su ta ce kamar me kenan yi shiru cinye yace ce asalin niwayi da sauransu ban san yadda lamarin zai kasance ba amma ki ma alƙawari hidaya ko me zai faru komai faɗi tashin da za a yi ba za ki guje ni ba dan Allah kallon da dinga yi ko kiftawa babu ya ci gaba cikin sanyin murya ya ce ban san me saka nake jin kamar za ki guje ni ba kwanan nan kwanan nan za ki guje ni hidaya lokaci ɗaya jikin hidaya ya yi sanyi ta ce me saka kake tunanin haka me saka kake ganin zan guje ka ya lumshe ido ya buɗe a sanye ya ce saboda wani dalili da ya kamata ki guje ni din ya kamata ki guje ni saboda dalilin amma dan Allah hidaya dan kika guje ni ban san yadda zan zama ba kar ki manta ba da kowa ban san kowa ba sannan ban san soyayyar dangi da ahali ba ta girgiza masa kai cikin tabbaci ta ce ni ba zan guje ka ba sai dai in kai zaka guje ni ya ce ki wani alkawarin hidaya shiru ta tana kallon sa gaba ɗaya jikin ya yi sanyi ne ta sauke idan da ƙasa bayan wasu 'yan sakani ta ce na yi maka alƙawari wuya can ƙasa ya ce na gode hidaya ta sakar masa murmushi ba ta ce komai ba ya ce yaushe ake zuwa muku visiting a school ta ce kowane lokaci yiwa a free ana barin mu ya ce alright maybe next week zan wuce holland ina bukatar dan huta a can ta yi shiru sai kuma ta ce yaushe za ka dawo ya ce tunda kina makaranta sai idan kun yi hutu das after my ɗin ku kenan a sanye ta ce kenan kusan shekara za ka yi baka dawo ba ya gida mata kai ta sauke idan ta ƙasa da ce amma zan yi misin ɗinka ya ce ni ma haka amma dole ne in tafi saboda in bai ki mai da hankali a karatunki ranar da aka mawa za ki gani idan Allah ya yadda. ba ta iya ta ce masa komai ba kamar da ya shiru shi ma a ransa kuwa yana tunanin idan ya nisa da najeriya na dan wannan lokacin ugannasa za su fasa dan sha iska zai dan samu nutsuwar zuciya ya san ko da hidaya na makaranta zai ce sai ya zo ya gaida mami dan har ransa yake jin matar ba zai iya jure rashin zuwan ba kuma kamar yadda sayyar ya ce ya san ba wani abu mai wahala bane abun su mangasi tracing ɗinsa don su gano gidan kiran da Ziyar ke ta yi masa duk da wayar a total silent yake ya saka yi hidaya sallama ita dai bata iya tace masa komai ba ya sa hannu aljihunsa ya ciro kuɗi mai yawa ba tare da ya san ko nawa bane ya kamo hannun da ya saka mata kuɗin ta wani zaro ido ya ce wannan kuɗin gumina ne ba na haram bane iya wannan shine abin da nake da shi na halal gaba ɗaya confusing ɗinta kafin kuma ta ce komai ya ce sai bayan shekara ɗaya insha Allah hidaya Kar karki kokarin mantawa da ni ko da na sakan ɗaya ne a cikin shekarar nan hidaya zan kasance cikin tunaninki a kwanaki 365 da za su zo insha Allah ki ce wa mami na tafi na gode da soyayya da kaunar da ta nuna min kuma ta dinga saka na addu'arta dan ba da me yi min daga kai suke hannunta ya nufi ta bisa da ido ko kiftawa babu hawaye ne gangaro a idanta mun ishe tare da Salima da Sadiya a gun mutumin da Salima ta ce za ta kai su a wani ɗan ƙaramin ƙauye a garin Kaduna mutumin yake tafiya kusan awa uku ne kuma ya kai su gun mutumin mata biyar suka tara a gaban su duk manyan mata suna zaune suna jiran layin su ya zo mummy ta ce na samu labarin yau Hidaya ta koma makaranta gaba ɗaya kuma kun ga idan ta tafi na san sai kandi za ta dawo gida yau da safe ina ji barista da dan uwansa suna tattaunawa a waya amma bai san ina sauraron su ba wai tunda uwarsa ta nuna ba ta son auren to ba za a sake da maganar ba ni yanzu duk ba wannan ba ku faɗa min ya za a yi da wannan tsohuwar da ke neman kawo mana cikas salima ta ce ita wannan tana da wani alƙibla ne dama tsohuwar da ko dubu biyar kika ajiye a gaban da za ta canza zance duk ba wannan ba matsalar ina gaba daga shiram zai fito dan ban ga alama yana son yarinyar nan ba baya yin ta ko kaɗan abin da kawai ya kamata a yi shine a ɗaura masa mugun santa inda zai birkice ma ubannin nasa da ita kanta kakar ya ce ya ce shi dai sai hidaya kin san da suna iya sama ta fi son sa cikin jikokinta idan ku ta ga ya birkice kin san dole ta amince babu bata lokaci sanatin da barista ya ce abin zancen kin san baya magana biyu wallahi ya babatan auren kenan har abada dan haka idan shirin ya ji mahaukacin san yarinyar na neman yi masa illa to wallahi lokacin da zai je gun uban yarinyar da kansa a Abuja ya ce shi ita yake so ma ba zai sani ba kuma uban yarinyar ba zai taɓa cewa a'a ba saboda halaccin da barista ya yi masa zai kuma su haɗa wannan auren ko don ya nuna appreciation to daga baya ana auren sai a warware shirin shirin ya dawo daidai ya fara cin uban yarinya cikin ruwan sanyi mummy ta dinga mata wani shegen kallo ta ce idan ko bai daina sanna ta ba ba sadiya ta ce matsalar ki kenan dama tunda aka iya sawa ya so garin abubuwa su tafi daidai ai babu abin da zai saka a kasa warware sa asiri ne fa maryam salima ta ce rabu da ita mana a rashin ɗaukar shawarar ne yake cutar ta gari abu cikin sauki ai a wuce wajen in dai ba tsinanne ne uban yarinyar ba ai ba zai hana shirin yasa ba bayan halaccin da uban shirin din yayi masa ni kin gaya duk abin da muka ce miki kawai ki ce to dan ki baki da wani shawara tunanin kirki sai rudewa kamar tsohuwa mi dai shiru can da ce to ai fa yanzu yarinyar ta koma makaranta na ce muku sai ya ce ba za ta gama ba ne mu dai ba kawai shiri zamu fara ba kamar gobe ne zaki ki ga ta gama fa mi ta ce balle ma na ji barista na cewa ta kusa zanawa ai salima ta ce yauwa to kin ga aka suka ta tattaunawa har layi ya zo kansu suka shiga gun mutum a yan bukarsa kaka ce zaune falon babba da ke ta kallanta da mamaki ta ci gaba da abin da take cewa hankalinta kwance shine na ce yanzu in sanar muku kada ku ce na rena ku mafi ce haba kaka yaushe zan koma har zaki bi su kaka ta ce to yi ce maka ne zuwa zan yi in jabe musu magana fa mai muhimmanci ne zai kai ni arewa ma da wannan yaro jinai da zamu shi zai raka ni kuma mu dawo tare a mota sama za mu tafi Babba da ya rasa abin cewa kaka ta ce ni ban ce lalle ko bani ko sisi ba. Junaid zai kai ne ya dawo da ni kuma wallahi wallahi kwana biyu kacal zan yi. Babba ya ce to shikenan Allah ya kiyaye hanya. Da mi ta ce amin da kaka ta nufi ƙofa. Ya ce zan tura Junaid ɗin kuɗi da zai baki. Ko ta kansa bata ba ta ƙara gaba. Shiru mami ta tana kallon hidaya da take ƙoƙarin ganin hawayen da ke kawo a idan ta bai sauko ba. A hankali mami ta ce ina ya ce miki zai tafi. Hidaya ta ƙasa da murya ta ce Holland Mami ta ce to Allah Ubangiji ya tsare sai ya basa abin da ya je nema a can din. Amma da ya tsaya a yi ya sallama. Cikin sanin murya Hidaya ta ce, ya ce ki dinga yi masa addu'a ba shi da mai yi masa. Mami bata ce komai ba sai dai gaban ta faduwa yake ta rasa dalili. Hidaya ta miƙa mami kuɗin da ya bata da ke cikin hijabi. Ta ce shi ya bani wannan kuma na kasa ce masa a'a. Mami ta dinga kallon kuɗin ta ce ai da baki karɓa ba. Ki haƙuri mami bai banna na ce komai ba. Mami ta shiru dubu talatin ne kuɗin da kalil ya bata sai dai kalmar da ya faɗa mata a yayin bata kuɗin ya tsaya mata sosai shine kaɗai halal ɗin da yake da shi wanda ya samu daga gominsa kamar ya kenan washe gari kafin ya je Lagos don a can zai yi boarding flight da zai bar kasar Khalil da kuɗi daga cikin tarin Sims ɗin da yake amfani da shi idan bukata hakan ta taso ya ɗo namban mahaifin Hidaya da suka exchange daga wayarsa ya shiga rubuta masa text kamar haka bayan tura text ɗin ya kashe wayar ya cire sim card ɗin ya balle ya jefar nan ƙasar lafiyayyen ɗakinsa ya doje kasa ya fita daga ɗakin bayan shekara ɗaya idan ya kama bata ci abin da kake ce mata ba za ta bota da ke jan da za su tafi za su tafi su yi hoto da family ɗinta amira ke kallonta da mamaki ta ce ba ki ji ne hidaya ba magana ake yi miki ba hidaya ta yiwu da sauri kamar a lokacin ta ji ta ce oh ban sani ba sai kuma ta kalli kaka da ta saki baki tana kallonta ta ce na'am kaka amina kallon classmate ɗin hidaya ta ce Later finish snapping here, za ta je kin ji ‘yan mata. ki jira sai ku tafi yarinyar na murmushi ta ce oke ma ka kana kallon hidaya tace ce idan zaki fita hanyar ƙawaye ki fita tun wuri babu ruwan ki da su me yarinya za ta ta makalimi ki tun shigo mu nan to cewa ni shi shirin din ba za ki je ku yi hoton tare ba tunda Allah ya kawo sa shi ma ai sai ki hoton da shi ba dan halinsa ba ai ya ma kyauta tun daga ga sai ta wuri da bakin halin sa hidaya dai bata ce komai ba ta juya ta dan kalli direction din da shirin yake tsaye sanye da uniform sa Ina goye da hannayensa ta bayan sa yana bin makarantar da ke ɗauke da manyan mutane da suka zo murnar kandi ɗin 'ya'yansa da idanuwansa kowa na wajen mai kuɗin kansa ne sai dai da attention ya fi karkata kan hidaya da family ɗinta hidaya da ɗan kalli ammi da ke kallonta fuska ɗaure a hankali ta miƙa wa mami da ke wajen tare da sinar da step mom ɗinta jaka hannunta ta yasa tana tafiya kamar ba ta sanyi tana ɗage doguwar hidimar da rigarta saboda jan ƙasa da take yi duk wanda ya kalli hidaya sai ya sake kallonta don kuma jikinta is unique Kimraman na biye da ita har suka isa gun shirem Farida ke tsaye ta bita da ido ba tare da ta ce masa komai ba. Ta tsaya daga side ɗinsa, ta ɗan ta gara a tsakaninsu, tana gyara graduation cap ɗinta. Babu kuɗin murmushi a fuskarta. Sai gyara kayanta take kamar munafuka. Ya dan kalle ta ya ɗauke kai. Mumi da ke wajen da Sadiya dai sai kallonsa suke. Muryashin ƙasa Sadiya ta ce, lalle kam ƴan gwamna, dubu kwalabalai ni Halimatu. Mumi dai ta kasa cewa komai ta haɗiye abu da kyar. A hankali shirin mai dawo kusa da Hidaya yana kallon kyamaraman ɗin. Kamshin sa ya cika ta. Ita dai bata yadda ta kalle sa ba. nan mai hoto ya kashe musu hoto har biyar ko sakan ɗaya bata ƙara a wajen ba ta koma gun mami da sauri gaba ɗaya attention ɗin mutanen wajen na kansa hidaya saboda kasancewa abin da take mukamin gwamna a yanzu sojoji ne da 'yan sanda ta ko'ina a wajen sai wajen ya dawo kamar hidaya kaɗai ce ke kandi mami dai na da kuɓa gefe da ƙawarta tana tsoron zuwa kusa da su kaka ta sha dizgi kakam ta je gun mahaifin hidaya da ke wajen zagaye da sojoji ya fara girga sai wani ɗaga kafaɗa ke yi a wajen kamar boss kuma ba mai hana ta zuwa kusa da shi tun tsige wani soja da ta yi farkon shigowar su wajen zuwan su dai sojan kaɗai za ya ta saki ranta don tun fara occasion ɗin ba ta da walwala gaba ɗaya a sanye take amma ganin su da bayan shekaru biyu kawai sai ta ɗan saki abin da da abba ne suka fara barin wajen ana kan ɗaukan hotuna sadiya ta kalli Mumi da ce haba maryam ki je kuɗa hoto ki mamana ga shi kin ga ana ta hotuna kin sa na rako ki kuma kin isa kin je ki mumi ta yi ƙasa da murya ta ce wallahi tsoron kan da ta nake yi sadiya a dan fusace sajiya ta ce dan Allah ki tafi ni dai kin sa dimmin ya tsamo tsamo anan kamar wasu marasa gaskiya duba ji Amina da ba san hidayar take ba ita ma can a cikin su ki kuma kin kawo mu gefe dan Allah mummy ta to bari in je so sai mummy ta tattaro karfin gwiwa ta ƙara sabon da sai ya suke tana murmushin karfin hali da ce mu yi hoto bai hidaya da sauri kaka ta juyo ta kalle ta tace ce me kuma hoto kawarta ta riga ki ma ai ke da, ki tafi can kawai kina jiran ki ku yi hoto yar wajen bulasawa ce fa kawai aka ce mami dai ta dauke kanta gaba ɗaya sai ammi bata ji daɗi ba ta dinga kallon kaka ya kuma da ta ce kan kujera a wajen ta ce to ma wata me za su yi ana zaune kalau idan ba gulma ba mu ma kanmu da kika ganmu mu nan guda ɗaya muka yi da ita da mai girma gwamna sai ubanta na Kaduna ne kawai suka yi hotuna biyar biyar ita kanta uwarta ta amana rahina so uku suka yi mummy ta juya sum sum ta wajen ammi ta haɗe rai tana kallon hidaya ta ce bi take je ku yi hota hidaya ta nufi mami mai hoton ya bayanta kaka taimaka ammi wani shegen kallo ta ce dole ki zage mu da turanci ai tunda kin sami aiki da rai da amince kika sami da aida ba za ki ce ta je ta hutu da ita ba ya kuma ta ce dan larabu da ita ma makirarra ce ai da kike ganin ta banda magirci mu za ta wale ami dai bata kalle su ba ya kuma ta ce to ni ban ga sarkin nawa ba kaka ta ce to shi ne da ai baya shiga mata yana cin yana neman na kansa sai kusan magarba idan ya saka koma cin gidan mami gaba ɗaya da su ami da kaka da yakumbu tunda suka dawo bata sako falo ba har bayan isha mami ta shigo ɗakin jin shirin yayi yawa ta sami ta kwance ta ƙarasa garin ta zauna kusa da ita ta ce me ke faruwa hidaya yau gaba ɗaya na ga baki da walwala duk da kasancewa yau da rana mai muhimmanci a gare ki tare da iyayenki da masoyanki da mama su miki fatan alheri dukkan da mun tare ne saboda ki hidaya ta miƙe zaune bata ce komai ba mami ta ce ki min magana diya me yake damin ki kuka ta fushe wa mami da shi mami ta dinga kallanta da mamaki ta ce me haka ta rungume mami cikin rawar murya ta ce mami ya ce min zai dawo ranar graduation ina kuma ban gansa ba Mami ta shiru bayan kusan sakan talatin ta dago a hankali ta ce, Kina nufin Khalil? Hidaya ta gida mata kai, mami ta kasa da murya ta ce, Amma ai bai sanyo graduation ɗin naki ba. Hawa yana sauka idan Hidaya ta ce, Shekara ɗaya kenan da wata uku yanzu, kuma bai dawo ba. Kuma layinsa baya tafiya har yau. Mami ta share mata idanta ta ce, Insha Allah ya lafiya ƙalau yake, kuma zai dawo da yadda Allah. Kullum ina addu'a Allah ya kare sa da kariyarsa. Ya dafa masa. Hidaya ta gida kai, bata dai ce komai ba. Mami ta ce, yanzu ki sallah ki sauko ƙasa mummy ki da stepmom ɗinki da ƴan uwanki duka suna ƙasa sun zo ko kina son su gane wani abu ne hidaya ta girgiza mata kai mami ta ce da kyau ki yanda na ce hidaya ta sauka gadon a hankali ta wuce ban ɗaki mami ta bi ta da ido tun da kalila tafi yau shekara ɗaya da watanni ita ma rana ɗaya ne baya faɗo mata kuma kullum sai ta sa sha a addu'a ta, kuma tana jin tana kewarsa sosai sai da ya ta fito ban ɗaki mami ta miƙe ta fita daga ɗakin Hidaya yana zaune a saman dadduma bayan ta idar da sallah, ta jingina da kanta jikin gado. Ta yi nisa a tunanin da take, aka buɗe kofar ɗakin. Farida ce ta shigo, ta ƙaraso inda take zaune ta zauna a gefen gadon, tana kallon ta. Hidaya ta ɗaga kai ita ma tana kallon ta. Farida ta yi ƙasa da murya ta ce, "Congrats Hidaya, Allah ya sanya alkhairi." Hidaya ta saka mata murmushi ta ce, "Thank you sis, ya lectures." Farida ta ce, "Alhamdulillah." Shiru da suka yi, Farida ta miƙe ta fita daga ɗakin, Hidaya ta bi ta da ido. Bayan fita Farida, Hidaya ta sake nuna wa duniya tunanin da take. hawaye ya sako a idanta sanu ta goge a hankali ta jawo wayarta ta sake dalilin nan bakalin duk da ta san ba zai shiga ba haɗi kan ta rubuwa bayan ta kira bai shiga ba hawaye na cigaba da sako mata alhamdulillah to yanzu kar gida nan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na 36 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma ra'ayinku tambaya cin yara korafi ko yabawa haka zalika ku ci time sharing a group groups ku na da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida